Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta asanar ta kammala shirye-shirye na ɗaukan wasu 'yan wasan Najeriya kilici Nwakali da Samuel Chukwueze 'yan ƙungiyar Golden Eaglet. asanar Wenger wanda ya bayyana haka ya ce fam din Ingila miliyan uku ne ƙungiyar ta ware domin 'yan wasan biyu. ya ce yana sa ran cewa kafin ranar litinin mai zuwa za a kammala wannan ciniki da ake yi da waɗannan zaratan matasan 'yan wasa kilici nwakali dai shine ya zama fitaccen ɗan wasa da ya fi kowane ɗan wasa taka leda a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa da duniya na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai wanda aka gudanar a shekarar da ta gabata.